shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai bakwai ga watan mayu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkawani mai girma kamar da aka saba muna karanta wannan littafi na wato tafsirul allam tafsirul allam ne aisarut tafasir yawa aisarut tafasir لكلام العلي الكبير wallafar marigayi a sheikh abubakar jabir da za'iri allah ji kansa da rahama kuma darasin da ya gabata mun cike karshen aya ta goma shi ko? haka ne? za mu tashi a farkon wato aya ta goma sha daya Allah ta'ala wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun wato su munafikai da aka ce musu tafi a bayan ƙasa sai su ce ai mu masu gyara ne abin da ga muna yi gyara muke yi Allah ce ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun masu din mabannata ne ba san cewa banna suke ba da abin da suke aikatawa wa idan qila lahum aminu kama amana an-nas in aka ce ku yi imani cikakke irin yadda mutane suka yi imani wato yadda sahabban annabi suka yi imani ku za ku zama imanin ku da gaskiya qalu sai ka ji suna cewa anu'minu kama amana sufaha mu za ku sami imani irin yadda wawaye suka yi imani sahaba annabi su ne wawaye a wurin munafikai su ma wawanci ne ta suka yi imanin Allah ce ala innahum humus sufaha su din dai su ne wawaye ba sahabbai ba walakin la ya'lamuna amma ba su sani ba wannan shine fassarar wani bakin ba kaman da na wannan aya kalmomin da ke cikin waɗannan ayoyi guda biyu ko uku lafazin alfasadu fil ardi abinda yake nufi shine alkufuru da kitabil ma'asi fiha mutum ya kafirta ya aikata sabo a cikin ƙasa to wannan banna ne a cikin ƙasar an gane ko banna ne a ban ƙasa saboda asalin ni'ima da jin daɗi a ban ƙasa Allah ya yi shi ne don mumini ya ji daɗi kuma ce kafiri yazo yana yin abubuwan da zai zamanto ya ɓata wannan jin daɗin saboda haka sai ya zama ƙwanna yake a bayan ƙasa duk abin da ake aikata na sabo wanda zai sabbaba fushin Allah to wannan ɓata ƙasa ne malam ya ce al'islahu fil ardi abin ke da gyara a ban ƙasa da suke cewa inna ma na hannun muslihu na ɗin nan da ake nufi da shi ya ce ya kuru bil iman shi gyara a ban ƙasa yana faruwa ne ta hanyar imani farko dole ne mutum ya zama ya yi imani sahih kuma imanin ya zama mai kyau ingantacce wal amalu salih da aikin kwarai imani babu aikin kwarai bai yi ba haka aikin kwarai babu imani bai yi ba an fahimta shi za ce kafiri yana aikata aikin kwarai amma ba zai masa amfani ba dan shi ba mumini ne. haka za ki ga mutum mumini musulmi ne amma yana aikata aikin banza shi ma bai yi ba shi sa dole ne sai an same su tare da juna dan juma ne da dan jummai an gane ko din da aka samu imani to a samu aikin kwarai din da aka samu aikin kwarai a samu imani a wurin wa tarku shirku wal ma'asi da kuma barin shirka da saban Allah da barin shirka da saban Allah la yash'urun ma'anarsa shine ala yadruna wala ya'lamun basu ma san cewa su din su ne makallata ba kuma su ba su ganewa as-sufaha abin da ake nufi da shi shine jam'u safi lafazin sufaha jam'i ne ma'ana plural ne singular din shine safi wawa maluhu wanda bai da wayo bai da hankali to su din wawaye ne ba su da hankali ba yadda suke jingina wawantaka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba ai khafiful aqli wanda yake da raunin hankali la yahsin tasarrufa wa tadbir wanda baya iya taɓuka wa kansa komai zai iya kataɓus to wannan shi ake ce wawa ne safi wanda zai iya yi wa kanshi komai ba zai san me yayi ba ma an cuce shi ba a cuce shi ba an masa kaza ba a masa kaza ba shi dai ga shi dai kawai yana iya magana ana yana aji ana iya kuma yin magana ya ji amma kuma ba dole ne sa ta zama mai kyau ba ba dole ne kuma an masa daidai ya san an mai daidai ba ba dole ne in an mai ba daidai ba ma ya san ba daidai a kai ba shi dai ba za a ce mahaukaci kai tsaye ba amma dai kai maloho ne sittin sittin na'am ban ji ba to kalin mahaukaci kai aka ce maloho ai an sani kawai wata dai bai da wajen kawai a take ce ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi malam yace yukhbiru ta'ala anil na. kun ga kan su ake magana Allah maɗaukacin sarki yana bayani dangane da munafiki. an gane wannan ku. an ko annahum idza qala lahum ahadul mu'minina su munafikai idan wani daga cikin ya ce musu la tufsi dufin kada ku yi ƙanna a ƙasa, ƙanna. nan asalinta shine ja'alu manfa'ati shay'i madarra wato mayar da amfanin abu ya koma cuta ka ifsadi ta'ami kamar ɓata abinci wani hauhi da makamancin abincin abinci kun ga asali mai amfani ne a zo a zuba masa guba misali a zuba bayan gida a cikin shi ko a zuba kari ko a zuba kafiya yanzu an ɓata shi ba wannan fasad ne to asali kenan kamar irin wannan wa nahwihi da makamantan haka bi ma yulqa fihi irin abinda za a iya jefawa cikin abincin to yanzu ita kasar ce asali tana zaune lafiya hankali a kwance sai su rika banna a cikin ta su da zaune tsaye su fa barin mutane su samu natsuwa da kwanciyar hankali an fahimta bin haƙi to su suna yin wannan annan ne ta hanyar munafunci su yaɗa munafunci wanda suke yi kenan bayan sun yi munafanci wa muwalatul yahudu wal kafirun da jibinta nuna soyayya da kaunar yahudawa da kafirai yana nuna soyayya a gare su wa raddu ko kuma raddu alaihi fa'ilina sai ku ji irin wa'annan munafikai suna ba da ansa ga irin wa'annan mummunai za ku ji wa'annan munafikai suna ba da amsa ga irin wa'annan mummunai da suke ce musu kassi Allah a bankasa sai su rika ce musu inna ma na hannu musulmuna kai mu gyara muke yi an fahimta eh dan muna zuwa tare da su muna hira tare da su ai gyara muke ba wai muna batawa bane eh ai la zamma fihi wannan magana da suke cewa inna ma na hannu musulmuna ba shi ne abin zargi ba inna ja'ahu zamma min kawlihim mufsidina zargin in dan sun ce su gyara suke yi ai ba abin zargi bane amma inda zargin yake shine kasantuwar su mabannata anna suke yi ana fahimta innama nahnu muslihuna ma nahnu muslihun ba shine laifin ba a kasantuwar su mufsidina ko mufsiduna shine kannan wad'u ko wad'u annahum muslimun kuma sai suka yi ikrarin su masu gyara ne alhalin su din makannata ne sai suka yi ikrarin cewa su masu gyara ne to wannan shine aibu ba daidai bane mutum yayi abin da yayi ikrarin abin da ba shi bane an fahimta shine laifi ba ki da gaskiya sai kika yi ikrarin ce kina da gaskiya laifi ne wannan ba kasantuwar ki ba ki da gaskiyar ne aibun ba kuma ki yar adalci dan idan aka zo zaki cewa eh yi kuskure ne ai hakuri zan gyara shikenan ko ba ba sai kika ce a ke baki kuskure ba ke ai ke ce ma mai gaskiya to wannan shine laifi kuma alhali ke ce mara gaskiya to haka su ma wa'annan munafikai fi za'amihim sun faɗi wani a ikrarin su abin da zama ikrari ne ba tabbas bane ƙarya suke فأبطل الله ta'ala هذا الزعم Allah mai girma da ɗaukaka ya ɓata wannan ikirarin da suke yi na cewa su ɗin masu gyara ne wa ƙarrara annahum hum humul mufsiduna Allah ta'ala wa wahadduhum ko wa wahadahumul mufsiduna la man aradu bihim min almu'minina Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ikrari mana ikirarin da ake nufi anan takrir ne ya karrara ya tabbatar da cewa su din su kadai da suka yi wannan magana su ne maɓannata ne an gane ko laman aradu bihim ba waɗanda suka zo suka tinkara ba na mummunai ɗin minal mu'minin cikin mummunai illa annahum la ya'lamuna sai dai kashi su ɗin ba su san cewa su ɗin an gane ko ba su san wannan halin da suke ciki ba an gane ko listilaqil kufri ala qulubihim saboda kafirci ya ɗaukaku a cikin zukatansu ya mamaye ba za su gane ba isa munafiki babban matsala ne Allah ya kare mu malam yake cewa kama akbara ta'ala anhum kamar yadda Allah madaukakin sarki amma dai lafiyar shi loko yana dan staff nike ji hajjin tas tas Inda ji da yake shi kenan Allah ya ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi bayani a kansu bi annahum idza qala lahum ahadul mu'minin idan wani mumini ya ce musu usdu kofi imanikum ku yi gaskiya cikin imaninku wa amanu imana fulanin wa fulan ku yi imani irin yadda wane da wane da wane kun san su kuna tare da su suka yi imani na gaskiya kuma ku irin wannan imanin islu abdullahi ibn salam kamar abdullahi ibn salam wanda bai huje ne kuma ya musulunta musulunta sai ya kyau wanda qur'ani da yawa yana yin bayani akai irin cewa akwai waɗansu daga cikin yahudawa ba irin yadda saura suke bane da munanan halaye idan malaman tafsiri sai ce kamar abdullahi ibn salam Allah ce laisu sawa'a ai ba haka suka haɗu ba dai suka zama ɗaya ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun an fahimta ya tiluna ayatin lahi ana allaili wa hum yasjudun sai ya ce ka abdullahi ibn salam wa min ahlil kitabi man in amanhu bi qintarin yu'tihi ilayka ya ce ka Abdullahi ibn Salam ina fata kuna fahimta yawa so da haka nan ma kun ga sai malam yace ka Abdullahi ibn Salam idan aka ce su imani irin yadda abdullah ibn Salam ya yi imani wasu daga cikin wanda suka yi imanin a Yahudawa maraddu qa'ilina sai kaji sun bada da amsa sai su ba da amsa suna masu cewa anu'minu yanzu mu kuke so mu yi imani wannan tambaya suke ta istifham al'inkari. kai mu kuke so mu yi imani har sai su ƙara wani bayani an gane ko anu uminu su kuce mai zaman tamun mu nai su fa'a imanin irin na wawaye wato su an tabbata ke faɗa ya wawaye ne su da suka yi imanin alladina la rushda lahum wala basira wanda su ba su da hankali ne ba su da fahimta ba su da ilimi an gane ku su ne su haɗa suke magana ai idza du'u ila al-imani ankaru da'wata man da'ahum ta'inina fi imani mu'minin yace inkari ma wanda yace su imanin suna masu sukar imanin mummunai idan nasabuhum ila safa domin sun jingina wa mummunai wawanci wa hum wa huwa khifatul aql safai din nan shine kankancin hankali eh karancin hankali wa idrakil umuri da ƙarancin gane ababe mubadi'in wa aqawaqi wa aqib farkon abin ba ma gane meye shi ba ƙarshen ba ba a san meye ba mutum bai ganewa sai ya auka to wannan shi ake nufi suka yi wannan wai kuna so ne mu yi wannan alhalin ba su da ilimi wai annahum hum barra Allahul mu'minina min hadha al-aibi sai Allah ya barantar da mummune daga wannan aibin wa wasafahum bihi wa wasama bihi wa wasama bihi almunafiqina wa hum ahluhu haqqan Allah sai ya ba musu ya ba su munafikai wannan ya daura musu domin lafazin asalin alwasm shine a daura maka abu yanzu lokacin da aka zo aka taro sai a ce bara a sami ki wata lambar yabo sai a rataya miki a wuya sai Allah ya cire wannan siffar da suka ba mummunai ta wawanci sai ya tsora musu su buga su ne kawai an fahimta kuma ya ce wa hun ahluhu haqqa yake wallahi kuma su suka cancanta da wannan wawancin da gaske fa innahu la safha akbar min al-kufr domin wallahi babu wawanci da yafi kafirci ai karshen wawanci kina ce kai kafiri ne baka gane gaskiya ba an gane ko bi haqqi baka gane gaskiya ba wal imani bil batil kazo kana imani da banda saboda haka suka ce su ba za su yi ba saboda aka da Allah ta'ala alaihim da'awahu sai Allah ya mayar musu da amsa kan wannan ikirari da suke yi wa asbata safha Allah ya tabbatar da wawanci gare su wa nafahu alal mu'minina sadiqin ya kore wannan wawancin daga mummune masu gaskiya wa wasafahum bil jahli siffanta waɗannan kafirai munafikai da jahilci wa ahmil ilmi ya nuna cewa ba su da ilimi nan jahilai ne saboda zuwa ayi inkari wa mutumin da yake kan gaskiya wannan wawanci ne mafi karanci idan ce ga mutum akan gaskiya ko da ba za ki goyi bayan ka baki shiru kake yaƙe shi kawai shi kenan kar ki faɗa da ita kar ki yaƙe ta a in zai yi ki bita ku tafi tare kawai duk gaskiya take kasance a wurin amma ba za ki kasance ba saboda kina da wani abu a zuciyarki da zai sa ki da ba za ki bi ba kar ki yaƙa abu haka na ja shi yayi yana tare da manzon Allah ya fahimci annabi gaskiya ya zo da shi da yi fito ya bayyana imanin sa fili ba da ya imani abu bai bai taba ya kan manzon Allah ba kuma ya mutu da imani annabi ya ce ku tashi ku wani uwan ku sallah ya mata taba ganin manzon Allah ba saboda shi ba sahabi bane amma kuma yayi imani da manzon Allah yayi zamani ɗaya da manzon Allah kai balma kai daga cikin yansa na jashi ya daura wa annabi aure da ita a basha mun haka ashe wato ita gaskiya binta ake ba a faɗa da ita ba tare da kallon wai abin wata zo ba ko a wurin wata zo ki bi ta ki ba ta gudunmawa ita wannan gaskiyar haka ake so ana fahimta saboda idan kika ce za ki faɗa da gaskiya to ya zamanto cewa kin faɗi ki faɗi babu ƙari don ba za ki ce na fara ba ɗaya da gaske Allah sarki ya samu gyara to abinda waɗannan ayoyi suke karantarwa min hadaya min hidayatil ayati na farko shine zammul zammal iddia'ul kadhib ayoyin nan sun zargi ikirari na ƙarya duk da zaki ikirarin wani abu wanda baki da wannan abu kice kina da shi kuma ƙarya kike yi an zargi irin wannan abu kusa akwai mutane haka shi dai bai aikata ba amma kuma so yake a ce shi yayi har kuma a gode masa kun ga ya siffantu da munafunci wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna so a yaba musu da abin da basu aikata ba su su tafi da raba kura da shan bugu garri da kasan kudi ko ba ka bane ba ke kika yi ba ba kuma sai ki nuna ke ce kamar kin yi ne ki lullaba wanda yin sai ce za a gani a ce kai wacce mutumin kifi ce wacce ta yi kaza ta yi kaza alhalin ba ta wacce Allah ya kyauta to Allah ya zargi irin wannan iddiaul kadhib wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil munafiqina galibin irin wannan iddiaul kadhib baya aukuwa wallahi sai daga sifofin munafikai duk ne wannan munafiki ne mafi yawancin munafikai haka suke ki ya ƙuri lokacin da kika samu dama kika yi naki abin da za a yaba miki da kike a yabe ki ba wani ko wata su yi abin yabo ki zo ki kange su ki nuna ke kika yi wannan abin ba Allah fa ya ce ne irin wa'annan masu haka Allah ce fa la hasabannahum bi mafazatin min al'azab kan fa ku dauka za su tsira daga azaba azaba yake jawa mutum an gane ko kun ci da gumin wani kenan kin ci da gumin wani ki samu ki ci guminki eh Allah shirye da mu na biyu mara ya ce al'islahu fil ardi ya kunu bil amali taati gyara aban ƙasa yana kasancewa ta hanyar aikata aikin da'a an gane ko ta hanyar aikata aiki da'a idan kina so ki gyara to aikata da'a haka kowa zai iya ganin ki ya shaida cewa ɗin ke kin yi da'a kuma wannan gyara ne kike yi ba kanna ba malin yace bi lahi wa rasulihi ta hanyar yi wa Allah da manzon sa da'a wal ifsad fiha banna ko a bakin kasan nan ya yakunu bi lahi wa rasulihi yana kasantuwa ne ta hanyar saba ma Allah da manzon sa abin da ake na saba ma Allah da manzo banna ne a ban kasa kuma yana samun matsaloli ga kasa yana dauke mata albarkarta yana dauke mata amincinta da labun da yake cikin rashin aminci duk sabo ne da laifuffuka da ake kai na uku daga cikin abin waɗannan ayi suke karantar da mu sai ya nuna mana al'amiluna bil fasadi fil ardi waɗanda suke aikin anna abin ƙasa yubarriruna da'iman koyaushe za ku ji suna kafa hujja suna kare kansu ifsaduhum wato suna barrantar da wannan annat tasu bi annahu islahun cewa wai su gyara suke yi walaita bi ifsadin wai ba banda suke ba kullun haka suke kare kansu mai laifi kullun gani yake daidai yake yi mu'amala yayi ba daidai ba akwai kurakurai cike da su a gyara masa ya ce shi fa alabban mutane ne ba su fahimce shi ba shi akan daidai yake haka bane da'iman haka ne Allah shiryar da mu sau da haka waɗannan ayoyi kun ji saƙonninsu guda uku kamar yadda suke guda uku su ma daga nan sai ubangiji ta ala ci gaba da bayani a kansu ya ce wa iza la zina amanu idan suka haɗu da mummunai waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya ƙaru sai ku ji sun ce inna ma na hannu haka ne aman na kai sai su ce mun yi imani in sun zo wurin mummunai tare da manzan Allah sai su ce mu ne muna tare da ku eh amanna awa idza khalau ila shayatin suka ce anta da su daga da shaytanun su masu zugo su cikin munafikai da kafirai yahudawa sai su ce mene qalu ai inna akum tare da ku muke ai kuma nan a wurin ku muke ai can da kuka ga mun je wurin wancan mummunan inna ma na hadu mustahzi'una muna musu izgilanci ne ba Mun nuna musu kamar muna tare da su amma ba tare da su muke ba Allah ce Allahu ya sahazi ubihim Allah yana musu izgilanci Allah bai izgilanci ku duba sai da suka yi izgilanci irin waɗannan kalmomin na daga cikin waɗanda ba a faɗin su a itlaqin su kai a jingina su ga Allah sai an hada su tare domin inna ma nahanu mustahzi'u bihim Allahu ya yastahzi'u bihim su suka yi istihza'i da Allah ya musu istihza'i istihza'in Allah shine ya basu akan laifin dan ya ji dadin kama su sai Allah ya musu talala suka dinga shiga suna fita suna nan kaya a cikin sabansu Allah in ya damke su kuma ya ji daɗin yi musu azaba da uquba saboda ka Allah baya laifi yawa alaki zo ki ce Allah yana makirci ba sai dai ki ce wa makaru wa makarallah sun yi makirci sannan shi kuma Allah ya musu halala ina fata ana fahimta to dai haka irin wannan suke inna Allah azizun alaki zo ku ce shi Allah kan kadai bane an fahimta saboda haka Allah sai ya basu akan wannan izgilancin nasu wa yamudduhum fi tughyanihim sai Allah ya rika ƙara musu yana karfafa su suna jin lafiya sai su dade ma ba su jin lafiya ba shi ainihin wato aikata sabo fi tughyanihim ya'mahun a wannan kanzarar da suke suna cikin fata suna ta ainihin wato a bulingetuwa Allah ce irin wa'annan munafukai da suke da wannan siffa da irin wannan aiki Allah ce ula'ika Ladina Shara ad-dalalata bil huda sune waɗanda suka shirya suka sayi wato kata da shirya mana sun ba da shirya a matsayin kuɗin da suka fanshi kata an fahimta sun siyo katan ne da shirya mana kamar a ce kin siyo waya da kuɗi su kuɗin da suka bada shine shiryar sai suka bada aka ba su kata an fahimta ishtaraw ad-dalalata bilhuda. ko sun sayo ko sun saida an ba su aka sun ba da shirya shi ne abinda aka yi kasuwancin da shi Allah ce fama rabi hat tijaratu wannan kasuwancin da suka yi na siyan bata da shirya wallahi bai yi riba ba wannan kasuwanci ne mai asara ma kano muhtadina kuma ba za su taba kasancewa masu shiriwa ba akan wannan ciniki da suka yi an fahimta daidai yake da bai'ul maqbul akwai gaban a ciki shi yasa addinin musulunci ya haramta duk irin waɗannan kasuwancin tun da akwai gaban duk kasuwancin da akwai gaban to haramun ne da gabanu abin da yake akwai cutarwa akwai sakaci akwai wato jefa kai cikin asara da fitina da halaka haushe ma shine yake cewa cinikin buri a sama zo in ce miki gaburi na nan akan bishiya na nawa miki ciniki ki ban kuɗi ne gaba ki kama shi kenan za ki kama ko ka kama burin nan da ya shiga daji ka kamo shi ya zama naka in ka gashi ba zai yiwu ba to zo da ka kace gaibu cinikin kifi a cikin ruwa kika gaibu ne ana fahimta saboda haka wannan shine ma'anan wannan ayoyi sharhul kalimat mala yake cewa laqu din nan bai ma'anar laqu wa idza laqul ladina amanu laƙuɗin din nan shine al-liqa'u abinda ake nufi da al-liqa shine wal mulaqa wato haɗuwa da riska an riske ki an haɗu da ke an same ki to an samu liƙa'u kenan an fahimta an samu liƙa'u haɗuwa tare da juna an gane ko haɗuwa haduwa shine ma'anar al-liqa' haduwa shine al-liqa wal mulaqa a hadu da juna an hadu da ke a kasuwa an hadu a makaranta an hadu a masallaci an hadu duk abin da yake hada abubuwa biyu sunan shi liqa kun fahimci maganar jama'a yawa shi yasa ma ko a hadisi annabi ya ce idhal taqa al-khitanul khitan ko iltaqa kaga iltiqa haduwa ne saboda haka in sun haɗu da mummunai an gane ko to sai ce ma'anan wannan shine waje halli waje hin haɗuwa fuska da fuska in sun haɗu laƙitu ma'a fulana laƙitu fulani an fahimta na haɗu da wance na haɗu da wani shine ma'anan al ina fata an fahimci wannan me yasa za ku yi larabci ku yi sallama sai ku ce ilal liqa ma'ana sai mun sake haɗuwa. ilal liqa il qadim kenan ko zuwa haduwa nan gaba sai mun hadu to wannan shine ma'anan kalma asali shine laqaw laqiw نقلت الضمة إلى القاف وحذف الياء لالتقاء الساكنين إذا فعله لقي كرضيا malin ya ce amanu amanu Imanan amanu abinda ake nufi al'imanin shar'i imani na shari'a wanda kuma shi ne a tasdiqu billahi gaskata Allah madaukaki sarki an gane ko wa bi kulli ma jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anillah da kuma gaskata duk abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga gurin Allah wannan shine imani eh wa ahluhu humul mu'minuna bihaq abota irin wannan gaskatawa to su ne mummunai gaskiya an fahimta ma'anan khalau ai alkhuluwu bi shay'i ma'ana ke antuwa da abu khala ya ke anta inda ba a ganin sa daga shi sai shi to khuluwu bi anan gurin khalau ila shayatinihim sun ke anta daga su sai su waɗannan mashaidanin masu zuga su shi ake cewa ban daki alkhala ko ban ɗaki ana zuwa ne a ke ɓanta a je a biya bukata ko shi ne ake ce masa khala an gane ku? Du'a dukhulil khala haka ne yawa saboda haka al-khala shine ke bantuwa annabi ya ce la yakhlu ko ba ka bane kada dayan ku yake anta la yakhlu rajulun bi imra'atin illa kana salisuhuma ash-shaytan ko kama qala alaihi salam namiji ba zai ke anta da mace daga shi sai ita face na uku su shine shida an fahimta shi ne wannan alkhala ka wa idza ka din nan alkhulu bi shay ke bantuwa da abu an gane wannan ko yace al infirad bihi shine takaituwa da shi daga ke sai shi ku yi one on one daga fard da ke kai ce yanzu shi ba sai ya zo sai kuka zama ku sai kuka haɗe a gefe dan ku zama ɗaya maganar da za ku yi ana ganin mutum ɗaya ne a kukan kuɗin kin san maganar ta san maganar ya san maganar ta sani ya zama maganar tana hannun mutum ɗaya kenan in an riƙe sirri kenan ko kafin an jima ita ma ta ce ina da aminiya a barin bata labari ko shi ma ya ce amini na kaji kaji kaji amma dai ce antuwan nan al'infiradu bihi sanda kika ce wacce zo in ganki sai kuka koma gefe wannan koma gefen kuka ce kun ce banta ku kadai to wannan shi ake cewa khulu al khalwa mutum ya shiga khalwa ko halwa ba yana zama shi kadai bane a masallaci ko a daki ya kulle gidansa ya fara haka bin ya shi ne khalwa daga boyewa ne ila khalau ila shayatin kuma shi yasa makarantun makarantun tsangayoyi ake ce musu mai da larabci ah, ya sunan makarantar tsangayu da larabci aha na'am ba gashi nan na faɗa ba ku dai ku faɗa ai wannan ba wai in ɗauko ku aje kusa da amsa bane ne ma faɗa muku amsa duk a cikin bayani na kawai ganowa za ku yi ce kaza ne ku gyara dai kalmar ce dai ita kalmar allo <laughs> makarantu irin na tsangayu na allo da ake kuma can bayan gari a ji a zauna a ta karanta alkur'ani a yi kaza a kiskali ba fa san kiskali ko irin can makarantun tsangayu sunansu halawi halawi sunansu an gane ko makarantun allo na tsangayu da suke yi sau da yawanci da ana yin su ne a jeji a je tsangayen malam wani tsangayen malam wani ba abinda ake so karatun alkur'ani da sauransu saboda suna sun banta sun koma can inda ba jama'a sai ake ce musu halawi an gane wannan ko akan kuma ce musu katatib an gane su ma akan ce katatib yana daga ciki so saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idza khalau dinna na ay al-khulu bi shay ko al-infiradu bihi shayatinihim suwa ne ne shayatinihim eh shaytanin nan nasu an gane ko ana fassara shayatin da kafirai ma to bokaye an gane ko da aljanu cikin mutane da aljanu amma babban abin da ya fi shahara ya inganta shi ne shugabanninsu wajen kafirci da sharri da an gane wannan ko daga munafakai har zuwa ga yahudawa duk su ake ce nufi da shaidaninsu abin da ke nufi sai ce a shaitanu kullu ba'idin an alkhairi duk wanda yawa alheri nisa to shaitani ne yi da gaske wanda ya nisanci alkhairi ya zama to shaitani qaribun min ash-sharri kuma ya kusanci sharri ya zama gashi ga sharri ya fi kusa da shi yufsidu anna yake wala yuslihu bai gyara min insanin shin dan adam ne au janin koko aljani ne an gane ko yawa Walmuradu muradu bihim abin da ake nufi da su anan ru'asa'uhum shugabannin su munafikan da yahudawa da kafirai fi sharri a wajen sharri wal fasad da kuma banna mustahzi'un da ake nufi da istihza izgilanci yace al istikhaf wal istisar bil mai da mutum da mai da shi ba kowa bane wannan irin bai zama wani abu ba za a yi kallon shi a kirga shi a cikin wasu mutane muhimmai da har kila a iya wato jin magana su ko su shawara a ji shawarar su ko su hana a hannu ko su ba da umarni a umartun da umarnin su an gane ko har a doki mutum ba kowa ba shine istihza an gane ko malai yake cewa abdugiyan abinda ake nufi da abdugiyan shine mujawazatul haddi wato ketare iyaka ƙetare iyaka al'amri wal israf fihi a wajen umarni an ce a yi kaza sai mutum ya wuce iya yadda aka ce ya yi an gane ku ya yi ɓanna a cikinsa al'ama da ya ce wa yana ruhun fi tuguyanihim ya ama hundun nan ko al'ama ya ma nan al'ama ya ce lilkalbi wato makanta ga zuciya da kake da shi kal'ama lil basar kamar makanta ne na idanu na gululin idanu zuciya tana makancewa ta lalace zama ba ta ganin gaskiya ba ta ganin alheri alahum arjulun yamshuna biha ko am lahum aydin yabtishuna biha am lahum adhanun yasma'una biha wannan nan akwai amma saboda akwai matsala a zuciyar Allah ya ce inhum illa kal an'ami bal hum adall saboda lahum qulubun la yafqahuna biha an fahimta malam ya ce adamun ru'uya abinda ake nufi rashin gani wa ma yuntaju anhu min al-hirati wa dalal abinda hakan ke janyowa na rashin ganin na bata da kuma tabewa eh Allah ya tsare mu ishtarau sun siya me ma'anar sun siya ai istabdalu sun yi canji sun bayar bilhuda sun ba da shiriya da ta zo musu na aiko zan Allah sallallahu alaihi wasallama su imani su rike abun amma bidalala suka miƙar da ainihin wato suka kace haka suka ce gara mu yi imani da shi gara mu yaƙe shi gara mu ainihin wato mu yi fito na fito da shi ai tara kun imana wa akhadul kufra ma'ana sun ajiye imani suka karɓi kafirci tijaratuhum me ake nufi da tijara kasuwanci at-tijaratu ra'sul mali li shira'i ma yarji'u idha ba'ahu wato kasuwanci shine mika ra'sul mal wato capital da kike da shi dan ki sai abin da in kika zo kika kai da shi zaki ci riba zaki cewa kasuwanci ba kuma dole sai kin bada kuɗi mai yawa ba kika je kika siyo wani abu a matsayin tsari shine capital din wannan abin sai kika zo kika sai da shi dan ƙarin riban ya zama tukin yi kasuwanci ana fahimta ne dafu mene dafu ra'sul mali li shira'i ma yarbahu bihi idha ba'ahu wal munafiquna huna sun afakai anan gurin dafa ura asamalihim sun ba da ainihin kafital din su me kafital din su a matsayin shine asalin dukiya shine wa huwal iman imanin da ya kamata a ce sun riƙe sai suka ba da shi lishra'il kufri suka zansu sai kafirci amilina suna masu sa rai da buri daga amal ne buri an fahimta buri shine al'amalu ina da burin kaza na'amal muna fata muna burin na'amal an yakuna kullu wahidatin min kunna tafalu kaza misali an su haka ko daga amal shine amilin shi sama akan ce al'amani walmanun wato buri da mutuwa burace-burace na ɗan adam kullum gashi nan a cikin buri yake da kuma mutuwa haka ake kina cikin burinki bai cika ba mutuwa sai ta zo kaf ba sai ta kwashe haka suke tafiya tare za a fita bayi inda annabi ya zana a wannan zanen na taba zana muku ko ce ga yadda annabi ya zana ya ce ga rayuwar ɗan adam nan ga kuma burinsa ga kuma mutuwa tana kewaye da shi burin nasa kuma ya fita haka kowa zai mutu ya koma ma Allah burin shi bai cika ba mutuwa ke baki cika burin ba ai wanda suke kwanta a makabartan nan fa irin ki suke musu ba su gama cika burinsa ba ko suka waye gari suka bisa ce to haka abin yake Allah ya kyauta sauraka mutum ya suka yi wannan amilina an bahu suna sa ran wai za su ci riba za su ci riba izan wai riban shi ne su samu ɗaukaka wa su samu wadata duniya a nan duniya amma ina fa kashe suka yi asara walam bahu ba su ci riba ba iz zullu domin sun kaskanta an gane ko wa azabu ko wa udhibu aka azabtar da su wa taqaru bi kufrihim suka koma matalauta da kafircin da suke suka talakawa ba su da komai an gane ko da Allah ta'ala ya ce la ya hata duna dinnan ne ma'anar al-muhtadi ba su shiryuwa al-muhtadi shine as-saliku sabilan qasidan tasilu bihi ila ma yuridu shine mutumin da ya bi hanyar da za ta kai shi zuwa inda yake son zuwa to wanda muhtadi ne shiryayye ne yana hanyar shiryar da za ta kai shi zuwa ga wani ke ce kike son zuwa kasuwan bacci haka da kika fito daga hayin malam bello daga gidanki sai kika yi yamma za ki kai son bacci to wannan an tilasti muhtadi ke ba shiryayya ba sai za ki fi tafiya ba za ki kai ba kuma da kika fito kika yi gabas za ki kai ko da kina kan hanyar shirya shi ne muhtadi wanda kike hanyar da za ta kai shi inda za ki ne muhtadi to su fahim la ya hata duna ba su shirya ba hanyar da suka bin nan ko ba ta bulle ba hanyar da ba ta bulle ba ina fata ana fahimta haka abin yake yi shi ne ma'anan al-muhtadi ya ce asaliku sabilan kasidan tasiru bihi ila ma yuriduhu fi aqrabi waqtin zai kai ki inda zaki je a lokaci mafi kusa wa bila ana'in ba tare da kin wahala ba ba wahala nan da ki isa wadzal ba aka hanya laifi za ki na wallahi jama'a taimaka mun ina ne hanyar kaza zan je wuri kaza kuma an kace a ta kin baro hanyar wala ya ce khilaful muhtadi sabanin wanda yake akan hanya yake na daidai wa huwa saliku sabilan ghayra qasida an gane wannan ko fala tasilu bihi wato sabanin wanda yake shiryayye shine wanda yake bin hanyar da ba ita yake nufi ba kamar yadda muka ce za shi kasun bacci ba wata hanya fala tasilu bihi ila muradihi ba za ta sittar da shi zuwa ga manufarsa ba hatta ya halaka sai ya halaka ba qabla alwusul kafin kai inda za shi daidai Allah ya tsare mu kira ka duk gaskiya take a ganta a yi riko da ita ai aiki da abin da ta da shi ma'anar aya abinda waɗannan ayoyi suke nufi malai yace ma zalatil ayati tukbiru anil munafiqina ayoyi ba su gushe ba Allah yana bayani akan munafiki wa tasifu ahwalahum yana siffanta mana siffofin da yanayin su iz akbara ta'ala anhum domin Allah ya yi bayanin munafiki a aya ta farko annahum linifaqihim wa khubthihim saboda su munafikai da munafincin da suke da kuma kazantar su idh laqaw alladhina amanu idza laqaw alladhina amanu idan sun hadu da waɗanda suke imani fi makanin a wani wuri ma akhbaruhum bi annahum mu'minuna za ku ga suna gaya musu cewa fi makanin ma a wani wuri daban akhbaruhum bi annahum mu'minun billah sai su ce musu ai mun yi imani da Allah Wan rasuli mun yi imani da manzon Allah wa ma jaa bihi min ad-din da abinda annabi ya zo da shi na addini mun yi imani da shi amma fa wa idan fara bi ru'asaihim fil fitna idan suka hadu suka keɓanta da shugabanninsu a cikin fitina wa balala da fita kalamuhum suka zarge su su wa'annan shugabannin suka ce amma kuna zuwa wurin mummunai an gane wannan ko amma da auhu minal imani akan abin da suke ikirari na imani ga wadancan qalu sai munafikan su ce lahu da su ce ma wannan shugabanni inna ma'akum ai tare da ku muke ala dinikum akan wannan addinin na ƙarya wa ma amanna bi abadan ba imani ba da matan tuni wa inna ma azharna al-iman mun bayyana imanin mu ne ga wa'incan istihza'an wa sukhriyatan bi muhammadin wa ashabihi dan ibilanci da kuma yin dariya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama akhbara fil ayati thaniya kamar yadda Allah ya bayani a aya ta biyu Ta ce aya ta 15 annahu ta'ala yastahzi'u bihim Allah shi ma yana musu talala an gane ko yana musu wannan mu'amalatan lahum bimithli jaza'an wusaqa irin laifin da suka aikata wato sakamako ya daidai da irin abin da mutum ya aikata shine jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya dace wa yaziduhum yana kuma ƙara musu hasabu sunnatihi a bisa sunna ta sashi Allah fi anna sayyi'a ta talidu sayyi'a domin ita mummuna tana haifar da mummuna ne eh yana ƙara musu fi zuyanihim a cikin wannan fatan nasu da kangara litazdada hiratahum tasdada da kyau sosai wa tarabi nufusihim zukatan su tsara salkancewa wa dalali uqulihim hankalin su ya lalace zama suna kabata akbar fi akhir ayat sadifat ashar mai da ya fada a aya ta 16 anna ulaikal ba'ada bu'ada wadancan manisanta wanda suka nisanci alheri su waɗannan munafikai fi dalali waɗanda suke cikin bata din nan hadis tabdilul iman bil kufri wal ikhlas sun canza ainihin wato imani da kafirci da ikhlasi bin nifaqi da munafinci wadhalika la tabqa tijaratuhum saboda haka kasuwancin su ba zai taba riba ba wala yahtaduna ila sabili ribhin aw najhin bima bi halin za su taba shiriwa zuwa ga hanya ta samun riba ba ko cin nasara ta kowane irin hali abinda waɗannan ayoyi suke karantar da mu na farko shine at-tanjidu bil munafiqina wat tahdhir min sulukihim wato jan kunne bayani lalle akan munafikai da tsoratarwa akan ɗabi'un su fi malaqatihim a irin hada-hadan da ake da su a hada a wani wuri a wuri kaza a wuri kaza a hada da su hadha bi wajhin a hadu da su ta kowace fuska wa hadha bi wajhin wannan shi ma da wata fuska shi daban yace wajhin akhar wa fil hadith har ma hadisi ya zo annabi yake cewa shirarukum zul wajhaini fi sharrin cikin su ne masu fuska biyu duk wanda ba iya gane fuskar ta guda daya to munafika ce haka annabi ya faɗa a cikin al'umma can a gane tana nan can kuma a kasu munafici mafi sharri kenan na biyu shine inna minan nasi lallai daga cikin mutane akwai shayatsina akwai shaydanu waɗanda yadda ila al-kufr suna kira zuwa ga kafirci wal ma'asi da sabon Allah wa ya'muruna bil munkari suna umarni da munanan ayyuka wa yanhauna 'anil ma'ruf suna hani da kyakkyawa su muni suke umarni kyakkyawan kuma sai su hana na uku shine bayanu naqamullah niqam wato bayanin uquba da azabar Allah wa in zaliha da kuma Allah yana saukar da azabar tashi bi ada'ihi ga abokanan gabansa wanda yake fada da annabi sallama da gaskiya da wannan abokin gaban Allah ne ina fata Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya bamu ladan abin da karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh